da 26 ga wata Rabiul Akhir shekara ta dubu arba'in da 1447 bayan jarumar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Annabi sai ya ce salatu jama'ati tabbulu salatal qalbi bi 27 daraja sai ce wa zalika idza tawadda min baytihi fa ahsana al-wudu' ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة ما خط خطوة إلا وفئت له بها درجة وخط أمر بها خطيئة ثم إذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الله يغفر له ويرحمه wannan hadisin jami'a malamai da yawa sun fi akan cewa wanda ya sallar jami'i gida da mata ta yi ko da iyali ko da wasu ma to ba bai da ladan jami'i amma wasu malamai wadda sai sai daga shi alamai ya kai magana imamun nawawi da imamu nawawi yana gani in haka ta ta sa sai sallah cikin gida to akwai sallar ta ya yi magana cikin rundun ne imamun nawawi ya ce idan sallah rajulu fi baitihi bi ne idan mutum ya yi sallah a cikin gida ne da aboki ne da wujati ko da matar shi au ko da ɗan shi haza fadlal jama'a ya samu ladar jama'a lakin na hafin masjidi abdul amma a masallaci ta fi falala sun fahimta ko don kusan dai akwai magana cewa akwai sun fahimta ko to Allah ya yi ba ina jin daɗin karatu cikin ku saboda duk duk turi duk muni Ko ne na karatu kuma ya an tashi don haka kuma wannan shi ne daɗin zama cikin daɗin karatu da muke cikin daɗin kun gane yanzu wannan taron da an kai haka

wani duk wani wani aiki yake duk da wani nasu na zalika zaka dukkanin wannan ka haɗa hukokin na masu tafi tsari halin suna masu son karatu masu son sai. to duk sai irin nan kuma duk yana taimaka maka ba ina cewa wai sai nan ɗai ba sai irin nan irin wannan fajari su duk wanda yana taimaka maka kuma wajen wajen rayuwarka ta ƙara haske kai ma yau ba za mu yi karatun littafi ba kun san akwai gado da suka yi akwai tunani da yawa da ke shigo mutane wanda babu kyau a ke akidu wata ranar aƙida wata ranar mu'amala wata ran da ga masu iddiyarin musulunci wata ran waɗanda ba su iddiyarin musulunci Ah, cikin waɗannan aƙidun tunanin akwai aƙidar da ake so a samun ta mace da zama daidai da namiji feminism na ya kasance mace ta ji cewa ita ma ta fita ta nemo kamar namiji ta zo ta zauna kamar namiji wannan akida tun tana da wahala nesa nesa da sharri ka fara tahowa huduwa da ke fara tahowa a turai da ana aure daga bayan aka daina aure gaba ɗaya aka dinga zama sai a samu kuma da abin da ana kamar shi kudancin najeriya yanzu kuma kudancin najeriya ma kun ishe shi da yawa ba abin kunya ba ne ki yi buki ki tara ta yi ɗa bai da uba kuma ke biki kuma a taya ki mutane sun yi kai ban san faɗi sunan wasu saboda yanzu karatu na zuwa ne kuma za ka aka kira ni lacca game da panel ne ba ni kadai ba sun zauna game da aure haka azane da mutane bisa kujeru wanda ke ganin wallahi mace da kamata ta mijin ta bada mace da namiji duk ɗaya ne da ni cikin kuma ana yi ana tabawa ni dai ba ba taba ba ba ma ban damu ba na san cewa abin da suka gaskiya ne daidai ne mace babu cikin waɗanda kaga a matsalar ne kamar wa'azi ne kamar masu waye cikin akwai mace haka aka aza a yanzu. a ce ni wallahi wai sai a ce mace ta hagu ta ni wallahi ko da aka haifa an gama rabon hagu wani mai ba da shawara ga mata aure so yanzu ko zaman karuwanci da kin bakin akwai ba ba za ki da kuma ba yanzu in kin zauna da kai ce kanka ya hakuri to ni na nake sai koya ko ni na kai ke kaya ko ni ba kai ke kaya ko irin wa'annan abubuwan suna ta shigowa tun lokacin na damuwa ga irin wa'annan abubuwan kuma ni kan faɗe su wajajen karatu ko ina jin wajibi ne irin masu zuwa karantar da mata masu wani mata masu masu walima aure su dinga jan hankalin mata da irin wannan abubuwa jiya kawai sai na haɗu da wasu baituttuka masu daɗi sai su tuba kun karatun yau bai zo da baituttukan nan sai mu karanta su wani suke ba mace shawara yadda za ta zaman gidanta zaman kwarai fa'idar shi ne akwai mata kuma mata suna da wasu na biyu duk wanda ba adda mata wadda ba ta zo da ba zai kuma gida sai ya mata jita ko makaranta ba wanda ake gayyata wani ko ya shi ma ya tafi da wasu kalakatai gare kan zo inda bai da fassara sai kasance abubuwa sun tafi da kyau za ka ina da ina tsammani ina tsammani su isa shi sai fara anin yami waya yin jami'i a abba mata da na ayyukan ba ci guda guda amma sai ka ba shi ne kuma kun sani mun karanta shekara goma sha da suka wuce da makwabci muka ji nuna harshe fa in ta zama bai da kuma layin malu shi abincin gida daɗi gare ba a kosawa da shi yanzu ka ji wata hikima yanzu duk wani restaurant da ka sani ka je ka yi wata aiki kana cin abinci ba su akwai matsala za ka koya musu da a abinci ci gaba لا تسمعي للمرأة البيوت فإنها الخراب للبيوت وهذه المفسدة المخببة فبينها وبين إبليس شبه كم أفسدت من البيوت ويحها وأزحفت بعد وآن ريحها من من آوأتها لم تجد إلا الندم وكم بكت بالدموع بل بدم أي شيء بيت له لا تسمعين للمرأة البيوت ce masu aure kan ki saurari matan nan masu yawan gaye suna cewa ke ba ka fi kinke sabbin hijabi haka yi ce sai ki rufe jikinki su masu shafa turare ne su fita babu lulluki kuma ta su inda ba mata aure shawara Sai suna ana haka da ki kin da ki yadda ki dinga fita yadda muke fita ki dinga kaza yadda kake cikin ki saurare su fa in na halkara wannan matan mai lilbuyuki wannan mai rushe gida ce za ka haɗa ki da mijinki ku dawo ya kasance cewa kin rasa su kake yadda da shawararta za ka mata kakku yadda da shawarar matan nan da suke kayoyi za su fita wa'inda kuma suke ba su shawarar cewa ce ya rufe ke baki haka da nikabi mijinki ya baki da hijabi mijinki ya baki ya ke zo da zai lulluɓe jikinki za ku wa su irin su suna rufe gida sai ce wahabiri al-mufsidatu al-muhabbiba sannan ina miki kashe da al-mufsida matsalanciyar matan nan al muhaddiba mai lalata miji ga mata ta yace miki ki baya baki mijin ki wannan ce kuma da aka yi muku shi nan? mijin ki wannan miki wani yayi miki ko wace mijin ta ya bari ta je ta je wajen bikin nan banda ke mijin ta mijin mutum ya bar su aje a kowa kowa a ko banda su duk matar da za ka kawo miki sukan mijinki ta zo ta ce mijinki kaza mijinki kaza ya ce to ina miki ka da ita fa baina ha wa baina iblis shaba ita da shi da akwai kamanceceniya tsakanin su domin shaidan babu abin da ke so kamar ya fara ci da miji kamar ya kashe aure duk fitintunan aure shaidan ke kawo su da haka ki ina miki ka da ita sai ke kan amsa da al-buyuti wai haha irin ta gida na wata lalata kai kyauta irin da yawa mai cewa mijinki ya barki mijinki bai baki ba mijinki bai bari ki fita ba mijinki bai irin da yawa ta lalata gidaje wa an habat ba'da rihamihha bayan tattafiyar da ƙarshen gidan da daɗin gidan baccin da yana cikin haƙin kai albi'am shi ne gida yana zaman lafiya da haƙƙin kai ya tattafi da riha ta tafi da ƙanshin gidan da daɗin zaman gidan Allah ya ce wa bi Allah wa wa rasula wala kana da'u fatafshalu wa yadhhaba bikum muslim inna Allah ma sabirin shine Allah ya ce wa tadhhaba bikum sai an shi sai ana danne ana zaman lafiya shine ce wala da tanaza sai yace wa tadhhaba bikum da an samu jayayya aka samu rigima to sai kanshin dadin zama tare ya tafi to irin wannan matan mai zuwa da haɗa ki da mijinki in bayana ya tafi ce miji kaza mu zan mu sun yi kaza ce mijinki bai yi kaza ba irin wani ta tafiya da kai shi da dafin ke wata gidan ke ta baki da fitina kawai sai ya ce man man bawa an halin ta jidillan nadam duk wanda ta wa irin wannan matar ladabi ta yi mata ba ba abin da ta da shi ba na dama ba wa kan baka labittu min ibadidda yace da yawan su wanda suka bi ta suka yi kuka ba ka hawaye yake da ba kukan jini wanda yana kai mubalaga da rashin lamarin in ji bi ta raba ki da mijin ki dawo ba bazawara sai a samu matsala sai kila ma ta dawo ta ta aure ki kamar da ake bada labarin ta isko mace tana ce man tana kullum da isko tana babbaka kai ta ce ke ki kullum babbar kai ya mishi gaba da yawa kullum kai ya ga tsohon da babbaka ta kaza miji ya zo ta yi fada da shi ta fita ke ta ta zo ta aure shi ranar ta fi kwanci suna fita ce ce ne kan ce ne ba baka kai ba baka kai ba ba mun daɗi ba da rayuwa ba ne da a ba ba abinci cikin gaya a kai a babba kai to shi ne kake yadda ta yi biki tana cikin wannan yana sa kuka ya ce ba kukan hawaye ba kukan jini sai وهذه سكرة نسوية فإنها مسمومة كالحية تروم خلق الزوج والرقيب كما يتج... كما تجيب كما تجيب دون ما حسيبي أي تنشي وهذه من فكرة نسوية وهذه إن مثل الشيء من فكرة نسوية بقتنا نم فميليزم شين نسوية tunanin mace da namiji daidai daidai suke koyi suke ya ce ne nake kashe da irin wannan tunanin فإنها حقيقة wannan tunanin masmumatun kalhayya mai guba ne wannan ba tunanin kwarai ba tunanin mace da namiji a daidaita su ga komai tunane ne wanda yake da guba kamar maciji sai ce tarumu har azzauji wa ga bebe shi wannan tunanin abin da yake tafiya a kai a cire miji tunda yanzu da mata da miji daidai suke zama ɗaya suke to a cire babu wanda an aminci ke da kuje dai ake warra kibi a cire mai sa ido a kakan miji shi kuma ta sa ma mata ta ido bi ta kai daidai bi ta kai ba daidai ba to da ranka aka ce daidai ne suke to babu mai sa ma wani ido kenan ba ka ce ya cire zama miji a gidan ya cire zama ne miji a gidan ya cire zama ne miji a gidan sannan kuma ya cire zama ne mai sa ido ga mata ta a gidan kai ma ta bi ba tunda ma a sebe sai duk inda ka sai tabbaci ba da mata hisabi in ta dawo ba da ka ina ki tafi ina za da nuna ma hasidi babu mai mata hisabi kaga wannan shine tunani na feminism wanda bai da kyawu alfikran nisbiyya wanda yake ba daidai bace ke ba da shawarar cewa ya kamata mata su dubi ta تجد تأقلي تأقلي وإن كرهتي تأقلي وإن كرهت واصبري ولا تزيي منكرا بمنكر ما كل بيت يبتلى بالحب بل بالتغاضي واكتفاء الذنب yace ta eh, ta'akali ki tunani da hankali ko shi gidan zaman mijinki ki dinga tunani kake tunani kamar yaro ko kamar dabba ki yi tunanin akwai ki tunanin babu ki tunanin akwai daɗi ki tunanin akwai babu daɗi watan ki yi amfani da hankali wajen zamantakewa da mijinki ko da yaushe ya kasance kin karanci mijinki kin karanci mijinki kin san me ya dace kin san me bai dace ba wa in karinti in kin ga abin da ke kama ga miji wanda baki so wanda ki hakuri wala tudili munkaran bi munkari kada ki busar da mugun abu da mugun abu too wrong does make right ko ko do not make right kai da in yayi abin da bai da kyau ke ma ki zo ki abin da bai da kyau in wala tuzili munkaran bi munkari kada ki gudar da abin kyama a gidan da wani abin kyama zaka ba shi yayi kaza ba wallahi sai yayi yayi kaza sai ya ga kaza ba daidai ba ne ba daidai ba ne kaki zai mijinki yayi miki ba daidai ba kada ke yi ba daidai ba wata mata ta ce shekaran jiya mijina ya harare ni wallahi ina rama ina dawo bayan bayan ba daidai ba ne mijin ke harare ni ki zaki ke rama ko dawo a ranar ki da yi zai munka ne to yi je kusa zuwa kake kusuwa da munka shi ma ba daidai ba ne shi ne wala da daidai munkaran ki ne. kafa ta gaba eh. ta ce mafin ubangiji yukta bil mumbi bal yukta rawi wa kifarin darbi yake ki ni ma kullu baiti yukta bil mumbi ba kowane gida ba ne ake ginawa akan soyayya ba ko ina miji da mace suke zamne ba soyayya ce ake ta yi a bal yukta rawi wani rumin ana zamne ne kuma yana so a yi zaman lafiya ana yi ne da runce ido ana yi ne da runce ido wa farin darbi da kuma gafar zunubi da kauda kai wanda zai kawo wannan cikin hadisi in da zaki wanda ya gida da wannan wanda ya gida da wannan yake bai kuma kuma ma kullu bai yi da na bil qurbi ba wannan ba wanda ta ba ku ku ba ku da yanzu kana ba ku alfa eh la yanzu ku ce dole dole za mu samu ne inda hayar ku hauri ne amma ka faɗi ka faɗi wani ne a ba shi bane zauji inda kala fahim wa in kharaja asid wala ya yasalu amma a ahid inda kala fahim cikin a cikin sifofi da malamai suka faɗi na ɗan ƙaramin zaki shine at-tazafu yana kau da kai sai kamar bai gani ba ya gani ya kamar bai gani ba ya ɗaya daga cikin sifofi ne kuma kuma da kai sai ta ce wala ya tsalu amma a hin ya tambaya abin ya rubu na ya rubu to shi ne kusa irin wannan shi ne wanda bisa gafe. ana zaman lafiya ne a gida ba don soyayya ba dai ba ta gafe da runce ido wa wasu ibarin da da ya yi da gafarta zulubi za ka fi mijinki ya yi da kan rike cewa sai kera ma hoho ya kasance za ki yafe wannan za ki kau da kai za ki kamar kin ga wani za ki kamar baki ga wani ba kin ga wani ko hausawa sun suna ba amarya shawara suna cewa ki gani ki ci gani ki ji ki ji ko wata shi ne tagaful ne shi ne kau da kai ya kasance ka gani ka gani tagaful babu abin da ke zama da gida kuma da wasu malamai ke cewa zaman lafiya kamar tagaful da kara su biyu tagaful shi ne na gani ban gani ba na gani ban gani ba za ka kin ga da mijin ke saki kamar baki gani ba amma ki kuma ko da yaushe waya sai ko da waya ce waya kin jiya kuma da kike mai na ji da wa ka waya na ga chatin din wani mina na yace wani abokin naka na ga kaza kaza in kina haka to za a samu zaman lafiya so ana yi da kauda kai na ga an yi muku albashi na ga ta shigo na ga wasu cikin aljihun ba a haka gafi a gani a kawai da kai aika ba a gani ba sannan inda kuskuren ya auku sai kasance an ta shi wa kullu baiti fihi ma yu'akkiru kalmilhi fihi hadirun was-sukar wasnam kalmilhi fihi hadirun was-sukar la tukhruji asrarahu wa rawli ولا تزيد النار ولا تزيد النار وريا بالحطب وكل خلف ذل به kace kullu baiti fihi ma yuqaccir kowane gida kowane gida ki sani ba gidan ki dai ba cikin shi akwai abin da yake kawo tashin hankali a gidan ki ba dai sai ce mai kalmir fihi hafizun wa sukkar kamar kowane gida akwai gishiri akwai suga in ka ɗauko suga ka sa da bai dace a sa cikin abincin da ya kamata a sa gishiri zai lalata abinci in ka ɗauko gishiri ka sa shi cikin kila kunu ko shayi shi ma zai lalata shi to haka wani gida da kuma akwai gishiri akwai suga kuma wani gishiri da suga kan ka shi lalata abinci ya kai amma kuma yana iya gyara abinci za ka haka zamantakewa take ba gidan ki da matsala ba gidan kowa akwai matsala ya danganta da aka yi amfani da ita ne gidan kowa akwai gishiri gidan kowa akwai suga amma wasu in sun ɗebi sugan nan kunu suka sa ba ko su sa ba shayi wasu kuma suka ɗebo suka ta cikin miya su lokaci ake samun matsala za ka ya danganta ya aka yi da wannan shuga yanzu ta koma matsala gishiri ya san kushe aka cikin abinci ya yi ya aka cikin kunu ko shayi yanzu ya zama matsala za ka ba gidan ki ɗaya bane wani gida akwai wasu abubuwa da ke haddasar da matsala a gidan ko yadda aka yi amfani da su ne za ka yi kokari a gidan ki amfani da su yadda za su kawo zaman lafiya sai ce la a asrarahu wa law ab kada ki fidda sirrin mijinki ko baban ki zaki gaya ba ko baban ki zaki gaya ba sirrin sirrin mijin sake bisuwa kake yadda ki zamna da kawayen ki mata karki yadda ki zamna da ɗan uwanki mata karki yadda ki zamna da da da makwabtanki ki dinga fidda sirrukan mijinki ko da babanki ne la tabidin nara wa biyan bil haqa kake kara mawuta ci da karmami da ku sai da wannan matsala zai zai gaya mana gaba in yi kai ana kai wani wani amma kin kai kin gaya ma wannan kin kai kin gaya ma wannan kin kai kin gaya ma wannan sai ka tace wuta kina kara mata karmami ne sai ce fa kullu kulfin fa kullu kulfin dalla fil bayt yuhal wa ma lahu in jawaza zawjayn hal illa qalilan wasbiri wa sabiri wa atarfi bin na la tukabiri yake fa kullu qulbin balla fil bayti yuhal duk sabani da yake cikin gida ana iya walwale shi inda je sanin ne kike kuka samu sabani to ana iya walwale shi wa ma da hukun jawazin zaujeri hal amma da ya wuce mata da miji bai da bai da mafita illa kalilan dan kadan da an fara ɗaukar magana ana fita da ita waje to aure kaɗan ka kai labarin ba haka ba auren zai dinga samun matsala sai ce ya zaki wasbir iya hakuri wa sajiri ki koya maka ki hakuri wa hakami fi min nafsi hakki ne ka kamar cewa mutum ki yayi ba daidai ba ke ma wa atab wa atab wa hakami fi min nafsi ke ma ki yadda ku faɗa cewa ke ma kina kuskure zaman da kuka yi miki laifi kake ɗauka shi ne kai miki laifi ke ma kina rai laifi wala ta kaji kake girman kai in da ke dai aka wa laifi ke dai ce aka bawa ba daidai ba an yi miki ba daidai ba ai miki ba daidai ba a'a ke ma ki yi ikirafi da cewa ni ma fa ina da tawaya ta ina dan adam nake za ka ni ma yadda nake gani ya min ba daidai ba ni ma ina yi mai ba daidai ba wala ka kaji kada ki girma ka ki nuna ce kullum daidai kike ba haka ba bane wa azmi wa azumi liman sibil qiwama tarai azim al-amn salama wa in yakun minhu qusurun aw khata la tusri'i li nafsihi hatta al-khata بل أمهي لي حتى يكون في سفا وباحترام بيني لا بالجفا sai ce wa arziki liman civil iwama ki girmama matsayin arzijalu kawamu na alamdufai wannan kawamar da Allah ya sa ta namiji shi a babban koyo shi girmama kan ka tafi ga wani tunanin cewa mace da ga namiji saboda Allah ya ce mata sun fi maza Allah yake maza su يكي mata في ماتا na قوامون على Allah yake maza su في mata sai kake tafi ga tunanin duk abin da za a gaya miki wanda zai ja ya hankalin ki kake tafi a shi shine wa qawli liman sibil qiyama cikin mu wannan qawama da Allah ya saka cikin Qur'ani cikin mu girman da cewa shi Allah ya sa gaba sai yake yi haka tarai azim al-amni was salama za ki ga girman aminci da zaman lafiya a gidan ki albarka kibiyayya yi biyayya ga Qur'ani ki yi biyayya ga Allah ki yi biyayya ga dukkan Allah sai ki samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a gidan ki sai ce wa da kun min usul aw khata in mijin ki da tawaya ko yana da kuskure la tusbi ili nafsihi hatta al khata kacci sauni mai gyara nan take daga kafa ke mai ina magana da ce nan ma ka nan ma ka yi kuskure ka yi ka ci gaba nan ma da wannan magana akwai mai haka nan ma ka yi kuskure na hau nan ma ka yi kuskure magana nan ma ka yi kuskure faɗin kaza sai ce da abu a so duk ali da ya fara na hannu ya ci ba wai da ni duk kaza kaza sai ya kaza to yana cikin mushi ya ɗauko magana kila ke kawo mai wani kuskure misali da ya kawo muku da na hau amma ka komai yana magana kama kuskure ne kake ji to wannan nufin bai kuskure a shi ne ya fara da bai da in ya kun min kusur au khata in ya ya kuskure ci gaggawa linadde min hasan kuda da kama kuskure ne nan ta daga kafa ya daga kafa ne kamata ki ban hamdili kirin jinkiri hatta ya kuna fi safa sai ya sauka ya huce ya gama wa bi bayyini sai gile bayanin na su koye ne da girmamawa na biyu ba da kaushi ba su kaga mai gida a zuba abin da kan ko jiya abin nan da aka yi ba ne ba da saboda kada da kada da kada haka da ke rami ke nan da girmamawa na biyu ba da kaushi ba sun maskuci mutiri katan indal gabab fa zaki mutfil li shururi wal lahab kuni lahu anan ala dhurufi wa tasdi fi sirri wal masrufi kuni lahu fi baytihi kama yuhibbu yakun laki muhibba fawqa ma yajib yake kuma ji muhuri a da gaba sannan shi shi shiwu in za ki kwamfata lokacin lokacin fushi wato in ki yi fushi ki shuka ki magana kan ki yi magana in kina cikin fushi ki shiru domin za ki faɗi abubuwan da in ya cika ga uwa ta ya in ya cika ruba ne ya sake ki in ya cika kaza kaza kaza daga baya ya sake ki ki aza ku zaki sai ki har ka saka daga baya ya sake ki bayan wata ɗaya wata biyu bayan shekara ɗaya shekara biyu kuma ki dinga kuka so in kina fushi ne ki saki bakin ki fadi to sai ya kasance cewa abinda ki fadi ya jawo dama sai ce fa wannan yin shiru da zaki lokacin da kika yi fushi mutsillin shururi wallaha yana kashe dukkanin shari da kuma wuta da fasu wuta da ta mu ta fada a gidan in ki kafa baki kika yi shiru in to za ta mutu haka sharri da ya kullo wani shi yasa kuke ta wannan rigima to shi ma zai zai zai mutu yace wa kunu lahu awnan ala dhuru wa kuni lahu awnan ala dhuru ki zama mishi abuciya ga ayyukan da yake ya kamata ki fahimci ayyukan da mijinki kai yanzu kina zaman mai abuciya ga haka in lissafi ne yake yi in ɗan kasuwa ne ya kasance kina rike wani abu kina jin daɗi na wani tare da shi ya gane kaza in karatu ya ce idan yau ake shamaɗin gobe ake muhammadu eh, yau ake kaza gobe ake kaza in makarantar boko yake kisan cewa yau yake ɗauka ke UG gobe ke ɗauka ke UG3 in ma ki yayi yanzu ya iya biyar rakodin in ya halatta ya halatta ya idan in in duk wani abu da yake idan kina iya taimaka mai aikin da yake haka za iya ba shi shawara sai saboda ai da aka yi kaza da aka yi kaza last da aka yi kaza da abin da ya auku yanzu sai kaza an kuje ta mai da ɗan ɗan ko da suka je kama su kwanaki baya kaga sai da aka maka rahoto ya aka yi suka tsaya daga baya baya sai NDLA to sai ka kasance kina iya ba shi shawara ga aikin da yake kina iya taimaka mai ga aikin da yake yi ki yi kyama duk aikin da yake dan aikin kwata yake yi in aikin kwata kwata yake aikin kani kakki yake yi to kina iya tsaftace mai tufafi ne ki gyara kiwa idan tarar abincin ku yake fitowa ki nuna ba kyama ba kai ki nuna rashin kula ga aikin da yake yi ba kuma ma san mina ne yake yi ba abin da yake yi kawai ya kawo miki kawai abinci shi da kakki haka yake gaba wata sarfi wal tattalin arziki wajen kashe kuɗi na da abubuwan da za a za ka in akwai mai sauki a sau mai sauki in akwai mai dama dama a sau mai dama dama kake ce ke kullum sai mai tsada kullum sai a kama exclusive kullum sai kaza shabda sharatar, kullum sai a dabba kullu kullum an tattaye kacau sai nan kullum an tattaye kaza sai ga sai basmati kullum an tattaye kaza sai babban a'a ki mai tsalin arziki ki sarfe wajen kashe kuɗi ne wani masrufi da abun da ake cewa duk wanda kake aiki kasa ne duk wanda kake kasa ne yana son ya zan kana da tunanin a kashe kaɗan shi sai ya kawo da yawa ba matsala in kin san wanda ke son a sai na dubu ɗari ne sai ka ce mai a sai na dubu hamsin mana sai ta a bai a sai na dubu ɗari ya fi kace a sai na dubu ɗari biyu ya ce a na dubu ɗari <laughs> da ma ba dole ba ne ce ko ka mutum kaka aiki ya fi son haka ya ce ka ba shi low budget sai shi ina ta ce ƙara sai ka cewa kai wannan yana yana beli ka aiki sai ce kuni bai fi ji kama yuhibbu a gida ne ki kasance mai yadda yake so akwai wasu tufafi da yake so ki sa akwai wasu turare wani turare da ke so ki sa akwai wani haya akwai wani abinci da shi ya fi so to ki kasance mai yadda yake so shi kuma ya kulla kin mutum na a ma ya ce sai ya zama miki matsoyi fiye da da ya ta ba sai da fiye da tunanin a soki sai kasance ya soki ya soki fiye da haka kaga idan mata suka yi haka magana tunanin feminism ya kare maganar tunanin nasi miji ya kare maganar tunanin daidai muke da miji ya kare zaka wannan ce suna da muhimmancin da ku karantar da su lokacin walima aure ku karantar da su ga matan aure masu makarantar matan aure ku karantar da su ga matan da suka isa aure sannan kowa ya je gida ya karanta ma mata ta tabbata ba ta da wahala eh ba ta ba ta da wahala duk sauki ba ta da ba ta da wahala sannan ai misali ai akwai shi da kodin to ku sa ta dan ku tare ai ku saka ku sai ka koma karantawa to sai ka koma karantawa to ki bada shi to kai sai koma karantawa sai sai ka fassara sai ka fassara duk tactic ne ya shiga cikin tanda ya bi ta karatu zuwa ta fassara ya ji kunji kun sa kunji fassara sai ka fara fassara kaga kake karantawa ba oh, kaga babu aiki karantawa ko kuma ku saba abin da karantawa Allah tabaraka ta'ala ba mu kun tsayawa kan addinin Allah a aƙida, a manhaji a suluki a mu'amala Allah ya tsare mu da wannan miyagun aqidu da ke ta shigo muna na tunani na mu'amala na wani lokaci gefen aƙida, wani lokaci gefen ibada wani lokaci gefen mu'amala mu tsaya ga abin da zo daga littafin Allah da suna Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu samu mu samu babbar rabo sakin da wuce a ce akwai tambayoyi ko kuma sai mu ansa su in sha Allah ga duka alamu sati zuwa ba za mu yi karatu ba haka satin da ke bi mai za ka ba mu sati ba za mu yi karatu ba saboda wani uzuri so sai a daddaka in sha na'am barista bismillah ban ji ba a kan ta mu'asar ce eh mu'asar kan ta mu'asar ce ba ba ko kai kana da ka rubuta shawarori ne ba su ke. na a musulun za a yi shirar juma'a insha Allah da akwai karatun musulun ran juma'a insha Allah amma ran asabar shama'il ba zai samu ba ran juma'a ta sau musulun ba zai samu ba kuma ran asabar sai shama'il ba zai samu ba amma daga ne insha'Allah Allah za mu ci gaba Ba da أمي آمن bayan كونشي حنكل da zaman lafiya rihaha ta tabbata da kamshin gidan ne wa azaba zai ci ba da to alhamdulillah Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya karbi ayyukanmu mu na alkhairi da muke yi wanda yake cewa assalamu alaikum bala Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana malar raka'a biyu da ake yi idan an shiga masallaci shin idan aka je juma'a shin ko ana yin sallar a cikin harabar masallaci ko sai in an shiga cikin masallaci wanda mun sha faɗi da ya sha yawo duk inda in ka shiga sai ka yi sallah ko juma'a ce ko ba juma'a ba in ka shiga za ka yi duk inda in ka shiga inda ba ran juma'a ba ne ba ta ka yi sallah ba ba za ka yi su wannan kawai duk da yin masjid haka ana yin su ne in an shiga masallaci a wasu harabin masallaci masu ka kasawa wajen fakin mashin idan har asaba wani abu ya kawo kana jiran wani gobe ba ka sallah zaman ka kake sai ka zaka yi mana na ba zaman ka zaka amma in da ko yaushe ka shiga masallaci ne kamar irin nan ciki in ka shigo ko liman na ba za ta tashi da ya amma a inda babu su ina na kawai biyu ba na juma'a ba ne sai ya cikin masjid ake ce musu su na gaisuwan masallaci ne ko liman na hudu ba ko liman bai hudu ba ko asabar ko juma'a ko alhamis in ka shigo masallaci za ka sallace su don haka in ka zauna inda ake fakin mashin to inda ake fakin mashin in ka zo asabar kana jira wani ba ta shafa yin a yarka a juka ya wani yanzu a can kaga don haka ba za ka ba dole ba ne ka yi su don haka ba za ka yi su ba ilimin na hudu wa Allah wanda yake cewa assalamu alaikum malam Allah ya kara lafiya da rayuwa mai albarka amin tambaya ta ita ce don Allah malam su ne suka je kai gawa makabarta gab da magariba ko in ce ana sallan magariba shin sallan magariba za su fara yi ko turbuda Eh, ya fi su tsaya su sallan magariba sannan su binne lokacin sallan magariba bai babu tsawaitawa ga gawa ana so a yi binne gawa amma jira a yi sallan magariba bayan nuna cewa an jiki ba irin wannan jiki ake nufi ba ah, sannan ita sallan magariba da yake lokacin tana saurin fita sannan tsayawa binnewa zai iya ɗaukar lokacin da za su rasa sallan magariba za ka tsaya su sallar magariba sannan sai su a masu san ba a sallar cikin kabarurka ba a sallar farilla cikin kabarurka za ka sai su fita su yi sallar magariba sannan su in sun ga akwai takura ba inda za su yi kuma za a iya binnewa da sauyi a wuce sai a binne da sauyi a wuce amma binnewa da sauyi a wuce ba sunna ba ne in annabi kusan ya binne ya kan tsaya gwargwadon yadda ake sokewa kuɗi a arabar nama ne yana addu'a kaga in suka ce za su fara binnewa ko dai su rasa wannan sunna ko kuma su rasa sallan magariba cikin lokacin jimata aula ne su tsaya su saboda mai saboda ai ana mutum na mutuwa bayan isha'i a bari sai da saba saboda uzuri sana a mai sallah da aka bale jinkirin sallar magariba raka uku ba ba ne bane da an tsaya an yi yaki hakan babu ta'ala Thank you. ci gaba da wanda ke cewa assalamu alaikum malam wani lokaci ne ake salatul awwabina kuma raka'a nawa ake yi ita mun karanta satin da ya wuce ko salatul awwabina hina tarmabul fisal lokacin da iyan dawaki ka tsage kafa saboda zafin rana don shi malamai ke suke sallar duha malamai suna cewa wannan lokacin ya fi lada kamar da shekwa mai bin salo sami ya ce da lokacin tana farawa da rana ta fito zuwa minti sha biyar zuwa ashirin amma a wannan ba ta wannan kunar da ɗan dawaki ɗaya ɗan dawaki ka ɗage kafarsu shi an jinkirta ta zuwa wannan lokaci kamar yanzu a cikin kai ne tara da rabi zuwa goma yana tana tsananin zafi wannan lokacin ta lada amma ba shi ne ɗaya lokacin da ake yin ta ba kamar yadda muka faɗi satin da ya wuce tana farawa daga lokacin da rana ta fito minti sha biyar zuwa ashirin har zuwa kafin rana ta yi zawali wallahu ta'ala wanda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam don Allah malam Allah ya saka da alkhairi don Allah menene ingancin maganar da ake cewa duk mai saurarin waƙa ko kiɗa ba zai kika da kalmar shahada ba saurarin waƙa da kiɗa yana da illa sosai kuma ibn qayyim yayi magana ya kawo maganganun malamai da da yawa cikin su abin da ya zo daga Abdullahi ne abba shi ne yana sa fuci a cikin zuciya kuma yana sa zuciya ta yi tasa, idan mutum yana yi ya tuba ya bar sai ya cika da kalmar shahada bai zo a hadisi ingantacce ba cewa yana hana cika da kalmar shahada amma ya zo daga salaf da yawa suna tsoratarwa da maganganu daban-daban wallahu ta'ala to na yake cewa assalamu alaikum mala Allah ya kara ma lafiya da ikhlasi amin Allah ya ji kan malan tambaya ta anan ita ce shin akwai sallar masu yi akan hanya ko gefe da masallaci suna biya dalili shine ana ji ko ina ko kuma masu yi a farfajiyar masallaci da ko masu yin sallah a irin masallatan juma'a da ba a samu sahu ai na farko dai ka'ida ta farko shine duk inda sahu ya kai to ana sallah in sahu ya kai misali masallaci ne ya cika babu sahu cikin masallacin sai ya fita ya kai ga haraba ya kai ga farfajiya inda ya kai ana sallah babu babu matsala a nan a na biyu inda kawai sauti kaka ba baka ganin sahun to ba a sallah inda sauti ke ji baka ganin sahun ba a sallah ko da inda ba a ɗauke wuta ne saboda ilimin ya a biyu maimakon ya zamna ya yi hau ya tashi ba ka ganin sun kan zauna ya koma kabbara kan tashi a shashin kuli ne ya yi kana sai sai jace sami Allahu ibn hamidu kai sai yi a kwabai da zafi cike na sallaka ta zama ta cikin cikin ruhu saboda ba a sallah inda ba a ganin sahu uzuri guda wasu malamai suka bai idan mabna ɗaya ne idan jin ɗaya ne idan gini ɗaya ne kuma ana jin sauki misali wannan masallacin yanzu ba abubuwa ba ne nan duk gini ɗaya ne mutasilin bi ba ya kasance an yi cika da kana cikin masallaci sahu bai sadu ba kana can sama cikin masallaci cikin abubuwa to kaga a nan irin na ana sallah irin nan cikin azuzuwa ne amma muttasilun bihi amma a ce kana cikin gidanka ne akwai hanya tsakaninka da masallaci akwai wannan ba a sallah ko an yi ta babu ta akan kauli mafi inganci wallahu ta'ala sai tambaya ta karshe wanda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara Malam lafiya da imani ya ji kan mahaifansa da sauran musulmai amin don Allah mala a taimaka a warware min wannan abin a cikin hadisin ummu zarbi shin waɗannan matan su goma sha ɗai shin a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suke ta'in halayen mazajensu ko kuma nana aisha ce suka ba labari a gabanta ita kuma ta faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko kaka abin yake nana aisha ta zo da labarin ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam su ba matar ne a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan matar ga alama an yi wasu bayan cikin jahiliya labari ne wanda ya shahara ake kayan shi to amma an faɗe gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya tabbatar da shi shi yasa ya zama hadisi ina fata mun fahimta ko sai haka labari ne wanda an yi shi a da an dade da aka yi shi da na Aisha ta ji shi ne ta san shi ta har ta shi ta ba annabi sallallahu alaihi shi annabi sallallahu ya tsaya ya tsaware ta ba shi shi amma ba ga matan ne suka suka yi magana gaban shi ba ita ma ba matan suka yi magana gaban ta ba wallahu ta'ala sai mu ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk